wannan kuma shine darasi na 27 za mu tashi babu ma ja'a fitan jimi babu ma ja'a fitan jimi wannan babu yana magana dangane da abin da ya zo na nasoshi na shari'a game da attanjim to malamai sun yi fassara biyu game da attanjim waɗansu malaman suka ce shine koyon ilimin taurari menene hukuncin koyon ilimin taurari za mu gani a cikin wannan babu waɗansu malaman kuma suka ce a'a shi ne jingina tasirin al'amuran da ke faruwa a sararin duniya zuwa ga taurari shin hakan ya dace da shari'a ko bai dace da shari'a ba jingina mutuwarwa ne ko haihuwarwa ne ko wata musiba da za ta sauka a ƙasa ko saukar ruwan sama ko dausayi da yanayi mai kyau da za a samu na damana ko na kaka jingina hakan zuwa ga taurari menene hukuncin hakan a shari'a musulunci wannan shine ake nufi da at domin daga annajmu ne annajmu kuma shine tauraro qala al-bukhari fi sahihihi imam al-bukhari ya faɗa a cikin ingantaccen littafinsa sahihul bukhari yace qala qatada imam qatada ya faɗa shine qatada ibnu di'ama ibnu qatada ibnu aziz wanda imam zahabi yace basa hafizul asri qudwatul mufassirin wal muhaddisina jagoran malaman tafsiri da malaman hadisi a zamaninsa. sa an gane ko imamu qatada ya ce khalaqallahu allahu an-nujuma li thalatha ubangiji ta'ala ya halicci waɗannan taurari da muke gani a sama domin hikimomi guda uku shine ma li thalatha dan hikimomi guda uku hikima ta farko zinatan lissama domin su zanto kawa da ado ga sararin samaniya hikima ta biyu warjuman lishayatin domin su zanto masu kai hari ga shaidanu waɗanda suke yunkurin sauraron abinda mala'iku ke faɗa a sama don su sato wata kalma su zo su yaɗa wa waliyansu a sararin duniya hikima ta uku wa alamatin yuhu biha ubangiji ta'ala ya sanya waɗannan taurari kuma don su zanto alamomi da ake shiryuwa da su abin nufi da cewa alamomi da ake shiryuwa da su galibi waɗanda suke kulawa da ilimin taurari sukan gane alƙibla da daddare a cikin duhun dare ko da ba da rana ba ta hanyar lura da taurari cewa galibi tauraro kaza idan ka ga ya fito to gabas za ta zanto kaza ko kaza zai zama kudu ko arewa ko kaza imamu da ya ce wannan suna hikimomi guda uku waɗannan hikimomi guda uku da ya ishara zuwa gare su ayoyin alkur'ani sun nuna Allah ce wa laqad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin mun kawata sararin samaniya da taurari sannan mun sanya su su zanto ko masu kai farmaki da shaytan inna zayyana sama'a dunya bi zinatin al-kawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqzafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adhabun wasib illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib haka ubangiji ta'ala ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun haka ce wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi al barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun a cikin suratul an'am da haka waɗannan ayoyi sun fayyace mana hikimomin sanya taurari a sama shine kata da ke cewa hikimomi ne guda uku waɗanda ayoyin alkur'ani suka yi ishara zuwa gare su faman ta'awwala fiha ghayra zalika dukkan wanda ya fassara taurari da wani abu ba waɗannan guda ukun ba akhfa'a hakika ya yi kuskure wa a ba'a nasibahu kuma ya torzaltar da rabansa na yin imani da Allah wa takallafa ma la ilma lahu bihi kuma ya yi kakale wajen kokarin sanin abin da ba da ilimi a kansa ma'ana dukkan wanda ya ce zai kula da kai kawo ɗin taurari don fayyace arzikan wane ko talautan wane ko ɗaukakan wane ko kaskantar wane hakika ya yi takallufi kakale wajen neman ilimin da ba a iya sanin sa domin ilimi ne na gaibu babu wanda ya san gaibu kuma sai Allah wannan shine maganar Imam Qatada wannan asar Imam Bukhari ya kawo shi a cikin littafin sa mu'allakan ba tare da sanadi ba Abdurrazzaq As-Sanani ya rawaito shi cikin littafin sa Al-Musannaf haka Abd bin Humayd da dai sauransu haka al-Imam wato Al-Khatib Al-Baghdadi a cikin littafin Kitabun Nujum shi ma ya rawaito wannan asar da haka dai asar ne tabbatacce daga Imam Qatada amma idan muka lura a nan gurin wato malam ya gajarce shi haka imamul bukhari ya gajarce shi amma akwai inda malamai suka kawo shi da tsawon shi zan karanta mana domin mu ji shi gaba ɗayansa abin da imamu kata da yake cewa ma ja'ala allah hadhihi an-nujuma li thalathati khisal ubangiji ta'ala ya sanya taurari da muke gani a sama don manufa guda uku domin hikimomi guda uku ja'alaha zinatan lis-sama wa ja'alaha yuhtada biha wa ja'alaha rujuman lis shayatin su zanto ada ado ga sama su zanto alamomi da ake shiryuwa da su su zanto kuma masu kai hari ga shedanu faman ta'afa ha da zalika faqad qala bi ra'ayi dukkan wanda yayi yankulan fassara kai kawu ɗin taurari da wani abin da ba wannan ba to ya faɗi ra'ayinsa ne wa a hazzahu ya kuskure wa rabansa na imani wa aba'a nasibahu ya tozantar da rabansa wa takallafa ma la ilma lahu bihi kuma yayi kakale wajen kokowar sanin abin da babu yanda za a yi a san sai ta hanyar gaibu wa inna nasan jahala an samu waɗansu mutane jahilai bi lahi game da al'amarin Allah qad su fi hadhihi an-nujumi kihanatan sun farar da bokanci ta hanyar taurari su kalli tauraro su fassara maka wani abin da zaka yi ko ka kammala ginin gidanka a cikin wani wata kaza a dare na kaza ko yini kaza su kalli sama su ce a daidai lokacin hudowar tauraro kaza ne ka kammala ginin gidanka ko aka ci sa'a ka bude sabon kantinka na kasuwa ko ka tsare karagan mulki ta wuri kaza da haka wannan alama ce ta nasara ko alama ce ta cewa za ka tabi an gane ku suka rinka cewa man harasa bi najmi kaza wa kaza kana kaza wa kaza dukkan wanda ya aure lokacin kunnowar tauraro kaza to kaza da kaza za su faru wa man safara bi najmi kaza wa kaza kana kaza wa kaza wanda yayi tafiya yayi bulagoro dan fatauci ko wata manufarsa a daidai lokacin tauraro kaza to da kaza da kaza za su faru wala amri ma min najmin illa yuladu bihi al-ahmar wal aswad yace kai to ba su da masaniyan cewa ai ba wani tauraro da zai fito face a sanadiyyar fitowarsa din a daidai lokacin fitowarsa ya dace an haifi wani fari ko wani bakin fata wa tawil wal kasiru wani a haife shi dogo wani gajere wal hasan wad damimu wani a haife shi mai kyau wani kuma ya zanto mummuna wa ma ulima hadhihi nujum wa hadhihi wa ma alima hadhihi wa hadhihi dabbatu wa hadha at-ta'iru bi min hadha al-ghayb yace da tauraro da kuke ji da gani da dabbobi da kuke canfawa da tsuntsaye kai kawo ɗinsu ko tashinsu da kuke fassara shi duk waɗannan al'amurra ba su da wata masaniya na wani abu na ilimin gaibu walau anna adan alimal gaiba da a ce a sararin duniya akwai wanda ya dace ya san gaibu in ji da la'alimahu adam da annabi adam ne allazi khalaqahu Allah yadihi wanda shine Allah ya halitta da hannunsa wa asjada lahu mala'ikatahu ya umarci mala'ikunsa kuma su yi masa sujada wa allamahu asma'a kulli shay ya sanar da shi sunayen komai wa allama adam al asma'a kullaha da a ce zai san gaibu to da a cikin abin nan an sanar da shi da gaibu amma cikin duk abin da aka sanar da shi babu gaibu tun da annabi adam bai san gaibu ba min babu auna wanda ba shi ba kuma ba zai san gaibu ba wannan shine cikakken asar din kamar yadda imamu kata da ya kawo shi idan muka lura da wannan asar din shi kenan abin da yake nuna mana al'ummar musulmi alakar mu da taurari tsakanin alakar mu tsakanin mu da taurari wato shine mu fahimci waɗannan al'amura guda uku da Qur'ani ya nasanta mu gane hikimar Allah wajen sanya su su zanto masu haske masu kawa ga dare wannan ko zai fi bayyana ga mutanen ƙauye sama da mazauna birni kuma zai fi bayyana a dararen da wata bai baya da haske kamar daga daren ashirin zuwa can wato ana cikin duhun dare zai fi bayyana sama da kwanakin da wata yake da haske a kwanakin da wata baya da haske ko baya fitowa da wuri a wannan lokaci taurari ne suke maye gurbin wata a sararin samaniya ka gansu gwanin kyau waɗansu jajaye waɗansu farare waɗansu kuma ruwan bula waɗansu manya waɗansu kanana waɗansu tawabi tabbatattu waɗansu kuma idan kana kallon su suna tafiya waɗansu saman waɗansu sai ka gansu gwanin ban sha'awa a sama kuma abin mamaki shine wato ba a makalle suke a sararin samaniya ba a'a suna yawo ne dan wani kan wani yake wani tauraron yana sama wani na kasa da shi wani na kasa da shi haka suke da juna wani ga ya zo ya haye dan uwansa wani ya rufe dan uwansa wani lokacin wata ya zo kuma duk ya rufe su gaba daya idan kana kallon gudanar su a sararin samaniya to idan ka kalli wannan sai ka gane hikimar Allah wajen gudanar da waɗannan makhluqat abin da yake gudanar da su shine kudaran Allah da ilimin sa da iyawarsa da sa abu na biyu kuma irin yadda idan kana kallon sama za ga wani lokaci tauraro ya wuce kamar da aman wuta irin yadda suke kai hari ga aljanu a yayin da aljanu suke kokarin sato maganar mala'iku abu na uku kuma yadda ake amfani da su wajen gane alkibla ko idan matafiya ya yi dimuwa wannan mutanen da sun yi amfani da wannan haka a yanzu din ga waɗanda suke kulawa da wannan ilimi don saboda haka imamu ya yace wannan kawai shine hikimomin samar da taurari a sama amma ba an halice su bane ba don mu gane cewa idan kai aure daidai lokacin da tauraro kaza ya fito ka dace ko idan kai daidai lokacin tauraro kaza baka dace ba wannan ba saukar da su don wannan ba fassara taurari domin yunkurin gano ilimin gaibu na arziki ko talautarwa ne wannan wato ba shi ne dalilin da ya sa aka halarci taurari ba da haka duk wanda ya wannan ya tozaltar da rabansa kun fahimta da kyau wa da tuta alluma manazil al-qamari imamu da yana ganin wato bai dace ba koyan sanin masaukar masaukar wata wata yana da masaukai masaukai har guda takwas. kowane dare akwai masaukin sa kowane dare akwai masaukin sa akwai wanda suke koyin ilimin taurari wanda suke gane wannan masaukai ainihin da al'amuran su malamai suke cewa imamu da ana cikin malaman da suke ganin cewa bai dace koyan wannan ba walam yurakhi ibn uyayna fihi haka al-imam ibn uyaynata shine sufyan ibn uyayna ibn abi umar al-imam al-kabir hafiz al-asr shaykh al-islam abu muhammad al-hilali al-kufi thumma al-makki shi ma yace bai bai bayar da rangwame ba dangane da koyon ilimin taurari an gane ko malace zakarahu harbun kuma. imamu har shine ya rawaito wannan magana daga katada da kuma sufyan ibn uyayna al-imamu harb kuma shine harb ibn isma'il ibn muhammad al-karmani yana daga cikin ɗaliban imamu ahlus sunna wal jama'a imamu ahmad bin hanbal ya mutu a shekara ta 280 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق amma waɗansu daga cikin malamai shi ne imam ahmad bin hanbal da imam ishaka ibn rahuya su suna ganin cewa ya halatta koyan sanin masaukan wata dan saboda ka yi amfani da wannan wajen fayyace lokacin fitowar rana ko faduwarta ko lokutan da lokutan sallah wannan idan kana da ilimin da zaka gano wannan babu laifi sun yi rangwame imamu ahmad bin hanbal ya yi rangwame imamu ishaq ibn rahuya shi ma ya yi rangwame ina fatan kun fahimta to a takaice da abinda malamai suke cewa suka ce shi ilimin taurari iri biyu ne ilimi na farko shine ilimin tasir ka koyi ilimin taurari wai dan ka gane tasirin da kowane tauraro yake da shi shine mutum ya kafa hujja da gudanan tauraro ko fitowarsa dangane da wani abin da ke faruwa a sararin duniya to alal hakika wannan kuskure ne malamai sun kai shi ga cewa shirka ne domin duk wani yankuri da za ka yi na gano arzikin wane ko talautar wane dan kawai abu kaza ya faru cikin tauraro kaza ko lokacin da tauraro kaza ya fito to wannan yankuri ne na yin tarayya da Allah cikin abin da Allah ne kada yake banta da shi shine ilimin gaibu da Allah ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'asun dukkan wanda yake da'awar kuma sanin gaibu to kamar yayi tarayya da Allah ne tarayya da Allah kuma cikin rububiyya wanda ko kafiran da ba su yi wannan ba tarayya da Allah cikin rububiyya kenan an fahimta ko nau'i na biyu daga cikin nau'in ilimin taurari shine ilmu shi shine kafa hujja da gudanar rana ko wata kafa hujja da fitowar waɗansu taurari don ka gane alƙibla irin wannan nau'i shine malamai suka yi rangwame cewa babu laifi idan mutum ya koye shi waɗansu ma suna ganin cewa a samu a cikin al'ummar musulmi waɗansu sun san wannan ilimin ya zama dole wato suka sanya koyansa ya zanto farzon alal kifaya cewa dole a samu a cikin al'ummar musulmi waɗansu sun koye shi dan saboda yana taimaka musu wajen gane alkibla wajen sanin lokutan sallah musamman idan aka samu lokacin da yanayi ke rikicewa a sakamakon damana ko kuma lokacin sanyin hunturu rana bata fito ba ballantana ka gane cewa ta bar tsakiya ta hanyar kallon inuwar ka ka gane kuma lokacin azhar ya shigo a wannan lokaci koyon ilimin taurari don fayyace lokacin tare da yin izina da agogo wannan kaga shine abin da zai taimake ka ka gane lokacin sallah ya yi. ko kuma lokacin damana an yi na ana ruwan sama rana ba ta samu fitowa ba ballantana ka kafa izina da inuwa ka cewa lokacin sallah yayi na azhar ko na asar a wannan lokaci duk koyon ilimin taurari ta wannan fage zai taimaka maka ko da daddare gane lokacin sahur yayi lokacin ketowa alfijir yayi lokacin a sahur kuma ya riga ya wuce alfijir ya riga ya keto duk wannan yana abin da za a iya gane wannan yana daga cikin duk abin da malamai suka ce koyan saurin al'ummar musulmi ma ya zama faradun alal kifaya a kowane gari a samu wani adadi wanda sun isa su gamsar da al'ummar garin ba sai kowa ya koya ba ya zama wajibi idan aka rasa a gari to duk sun taru sun saba wa Allah sun saba manzansa dole su haɗa kuɗi su biya wa wani scholarship ya je wata ƙasa ya koyo wannan ilimin ya dawo ya ci gaba da yi musu bayani in suna son siya addinin su daidai kun fahimci wannan da kyau da aka maganar malamai waɗanda suke cewa makaruhi ne su suna magana akan koyon ilimin tauraro na farko da nau'in farko wanda suka ba da rangwame cewa a iya koya kuma su kuma koyon ilimin tauraro nau'i na biyu don haka maganar su ba sa cin karo da juna amma kalmar makaruhi da aka yi amfani da ita su a wurin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina kalmar makaruhi daidai take da haramun a wurin su da haka in sun ce abu kaza makaruhi ne suna nufin cewa haramun ne wannan kuma sun bi uslubin alqur'ani ne dan alqur'ani mai girma ya zano waɗansu laifuka waɗanda ya hana su daga cikin sa akwai shirka la tajal ma allahi ilahan akhara fataqauda da mazmuman makazuda sannan kuma aka kawo maganar mutum ya tsawa ga iyayensa wala huma aka ce karkai musu tsawa wala huma lahumu uffin wala tanharhuma wa huma lahumu qawlan karima sannan aka ce la karbu zina sannan aka ce wala taqrabu mal yatimi wala taqrabu mal salaka wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah karshe ta aka ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha dukan waɗannan auren Allah makruhi ne to yanzu dan Allah shirka makruhi ce zina makruhi ya ce kisan kai makaruhi ne cin dukiyar maraya duk wannan mai matsayin su haramun ne to shi yasa magabata cikin sahabbai da tabi'ai ba sa son su wuce usulobin qur'ani a zuciyarsu sun san haramun ne a su a yaran su in sun ce makaruhi daidai ke da kace haramun saboda wannan shine yaran alqur'ani yaran fuqaha'u na karshe su ne waɗanda suke bambance tsakanin makaruhi da kuma haramun haramun wanda yake a laifin da yake akwai hukuba a ciki idan mutum ya aikata makaruhi abin da babu hukuba a ciki to kaga wannan yana da kyau abin da zai taimaka maka idan ka dance imamu malik ya ce ka zama karuhi ne ko imamu shafi'i ko imamu ahmad bin hanbal ko ishaq bin rahuya kar ka dauka makaruhi irin da malaman fiqh na karshe abin da bai kai haramun ba ina fatan kun fahimta da kyau وعن abi musa قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة يدخلون الجنة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر rawahu ahmad wa ibn hibban fi sahihihi an karba wannan hadisi daga abu musa shine abdullahi bin qais al-ash'ari قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تعالى من الله gare shi da iyalan gidansa yace thalathatun la yadkhuluna jannata mutum uku ba za su shiga aljanna ba farko mudminul khamri wanda ke dimantan shan giya na biyu wa qati'ur rahimi mutumin da yake yanke zumunci baya sadar da zumunci tsakaninsa da yan uwansa na uku wa musaddiqun bis sihiri da mutumin da yake gaskata sihiri idan an yi masa shi an gane ko to me yake nufi da mutumin da yake gaskata sihiri a nan gurin sihiri dai kan gaskiya ne cewa akwai shi kuma yana da tasiri Yadda ka cewa sihiri akwai shi kuma yana da tasiri wannan ba shi hadisi yake nufi ba a'a yin aiki da sihiri din yin imani da sihiri din aiwatar da shi ma'ana ai maka duba ka yarda ka ga ka gaskata sihiri kenan ai maka bokanci ka yarda ka ka gaskata sihiri kenan sannan kuma a fassara maka gudanan taurari shi ma ka yarda cewa idan kai abu kaza a lokacin fitowar tauraro kaza zaka tabe ko zaka ci nasara ka yarda da wannan shi ma dukkan nau'i na bokanci da sihiri nau'i na bokanci da duba don haka shi yasa malam ya kawo wannan hadisi a nan gurin dan ya kasance gaskata abin da ya shafi ilimin taurari dan gano gaibu yana cikin abin da ake nufi da gaskata sihiri to sai dai kuma wannan hadisi da ifi ne nasir da albani ya zaifantar da shi a cikin ba'iful jami'u sagir karkashin hadisi na 2597 amma abinda hadisin ke nunawa waɗansu hadisan sun zo da shi misali haramcin shan giya wannan abu da ya sarari da nassin alkur'ani ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun kuma annabi ya nuna dukkan mutumin da ya sha giya sallarsa ta kwana arba'in ba za a karba ba dole sai yayi in yayi ya sauke wajibi amma ba za a bashi lada ba a sakamakon kurban giya to kaga wannan akwai barazana mai girman gaske to mutum kuma ya tashi ranar tashin kiyama babu sallah to ya ce me ai ka san dan jahannama ta tabbata lahu a gare shi in ba ra'amar Allah ta riske shi ba qati'ur rahim sadar da yanke zumunci kuma wannan hadisai da dama sun zo waɗanda ta ɓangare biyu na farko waɗanda suke kwaɗaitarwa game da sadar da zumunci ɗin wanda annabi ke nuna sadar da zumunci yana sanya mutum wato ainihin albarka cikin arziki a yalwata ma dukiyarka kamar yadda yake sanya a yalwata maka kwanakinka na duniya idan an kaddara ma shekara arba'in in kana sadar da zumunci sai Allah ya kara ma ko biyar su zama arba'in da biyar ko hamsin sakamakon sadar da zumunci wannan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna haka kada ka ce ai ba a ƙari ba a rage a Allah yamhu Allah ma yasha wa yusbit abin da ya rubuta ya ga dama sai ya tabbatar da shi in ya ga dama kuma ya shafe wanda zai ce masa dan me kai haka kada ka ce Allah ya ce walan yu'akhkhir Allah nafsan idza jaa ajaluha har yanzu ajalin ne bayar sai kuma ya ƙara bayan ya ƙara ne in ya ƙare kuma ba zai rage ba amma in ka ƙare wani sababin da za a ƙara ma kuma sai ya ƙara har yanzu dai ba za ka dawo ba yi da haka dai ayar tana nan bata ci karo da waɗannan hadisai ba an gane ko da haka akwai bukatar ga akwai hadisan da suke fadakarwa dangane da sadar da zumunci har annabi ke cewa laysal wasilu bil mukafi wa innamal wasilu man idza quti'at rahimuhu wa salaha wanda in an ziyarce shi shi ma ziyarta inda aka yi masa haihuwa danginsa sun yi masa taimako shi ma in an yi musu kuma sai ya je ya kai musu inda ya tashi aure sun taimaka mishi shi ma in sun tashi ya je ya kai musu in ko ba su yi ba zai ba annabi ya ce wannan ba shine mai sadar da zumunci ba wai ce wannan kawai mai ramuwa ne biki yake in an yi masa yayi walbani walbaka a hadisin hausawa kawai ya tafi <laughs> yace wa innamal wasilu haqiqanin mai sadar da zumunci man iza quti'at rahimuhu wa salaha shine wanda in an yanke zumunci shi sai kulla idan yan uwansa sun yi masa rowa shi kuma sai musu kyauta idan an yi masa haihuwa ba su zo masa barka ba shi in an yi musu sai ya je in ya tashi aurar da ɗansa ko ƴaƴansa ba su zo sun taya shi hidiman biki ba su in sun tashi sai je ya musu annabi ce wannan shine mai sadar da zumunci na hakika amma wancan na farko mai ramuwa ne kawai dan biki ne shi idan an yi masa yayin ba ya masa ba kuma ba zai ba to kaga duk wannan hadisan suna faɗaɗarwa game da wannan sai kuma hadisai a waje daya da suke tsawatarwa suke razanarwa game da mai sadar da zumunci wannan kuma su ma suna da yawa da haka wannan shi ma abu ne tabbatacce gaskata sihiri kuma wannan ai mun yi bayani ma babu ma ja'a fi sihiri a baya da haka ɗaiɗaikun mas'alolin da hadisin ya kirga wato duk suna nan a cikin shari'a ta hanyar waɗansu dalilan amma muna magana jero su cikin wannan hadisi da wannan bayani hadisin da'ifi ne amma wannan baya hana zuwan su a cikin waɗansu hadisan ko karkashin waɗansu ayoyi kamar yadda misali ya gabata kun fahimta da kyau fihi masail a cikin wannan babu akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko alhikimatu fi khalqin nujumi mun fahimci kaɗan daga cikin hikima ƙarƙashin halittar tauraro shine hikimomi guda nawa guda uku mun yi bayanin su asaniya mas'ala ta biyu arraddu ala man za'ama ghayra zalika wato mayar da martani kan mutumin da ya kudurci wani abu kishiyar haka game da taurari din الثالثة مسألة uku ذكر الخلاف في تعلم المنازل wato sabanin da malamai suka yi dangane da koyon ilimin taurari ko sanin masaukan wata wato sun yi sabani waɗansu sun haramta waɗansu kuma sun ba da rangwame cewa a iya koyo bayani kuma ya gabata a baya arrabi'atu mas'ala ta hudu alwa'idu fi man saddaka bi shay'in min sihiri wato narkon azaba ko barazana dangane da mutumin da ya gaskata wani abu na sihiri walau arafa annahu batilun ko da ya san abin barna ne amma ya gaskata shi a zahiri to barna ce shi kuma saboda gaskatawanka a zahiri zai zamanto talla ga sihiri waɗanda suke jahilai su yadda da shi ko da kai a zuci ka san ƙarya ne to ya kamata ka yi bayanin cewa ƙarya ne a zahiri wannan ta sa imamu ahmad bin hanbal lokacin da aka rinka jarrabar mutane a kan mas'ala ta kalkul qur'an lokacin daular banu abbas waɗanda suka matsa kwarai da gaske suka ɗaure wa zulawa gindi wajen dole sai duniyar musulunci ta yadda da aqidar cewa qur'ani ba maganan Allah bane halitta ne cikin halittun Allah gwamnati ta rinka matsawa malamai sai sun bada fatawa akan haka da yawa daga cikin malamai duka da suka ji tsoro ko fille kawunan su da takobi yasa suka gaskata wannan aqidan a zahiri amma a cikin suka ta bu yarda da ita ba imam ahmad akai akai da shi waɗansu suke ba shi shawara ko yaya tunda dai Allah ya ba shi rahusa idan wahala ta wahala ya halatta ka faɗa da harshe alhalin baka kudurce a zuci ba dan ka samu tsira da ranka man kafara billahi min ba'dihi illa man ukriha ko wa qalbuhu mutma'innan bil iman ai tunda da zuciyarka ta tana da imani ba komai yace san ba zai yadda ba yace domin idan na furta jama'a duk duniyar musulunci tana jiran fatawata abinda duk na ce su ba za su gane a cikin zuciya ba haka nake nufi ba sai su yadda da shi su a cikin zuciya yaya zan yi in jawo wa dubban mutane halaka in sirri ni kadai yace gara ne a kashe ni su su mutu da aqida mai kyau yace ba zai taba yadda da wannan sassaucin ba kaga shi a daidai wurin da shari'a mata ba shi sassauci to da haka kenan bai kamata ba ga malami ya je wurin boka ya je wurin mai bori dai dan malami ya haka ko da kai a cikin zuci baka yadda da shi ba ka bai wa mutane dama cewa sa iya zuwa ga malam wani ma ya je ka ba mutane dama su yi duk wani abu wanda zai jawo fitina wa mutane ba a son malami wanda jama'a ke sauraron sa a ga ya aikata a zahiri dan kare zanto yayi tallar abin ga mutane da suka yadda da shi da addinin sa da imanin sa kaga akwai narkon azaba cikin wannan hadisi mun bayyana cewa hadisin zaifi ne amma wannan baya hana narkon ya zo a wani wuri abinda ake nufi da narko abinda aka alkawarin shiga wuta ga wanda ya aikata kaza ko a wa mutum imani idan ya aikata kaza babi na gaba babu ma ja'a fil istisqa'i bil anwa'i babu ma a fil istisqa'i bil anwa'i wannan babi yana magana dangane da abin da ya zo fil istisqa'i dangane da neman shayarwa bil anwa'i da taurari al-istisqa ala wazn istif'al wato yana nufin talabus suqya madi din sa istasqa ala wazni istaf'ala kaman su istaghfara kaman su istahda kaman su ista'ana ko istaghasa dukkan su ala wazni istaf'ala ne wato ista'ana asalinsa sa ista'wana istaghasa shi ma asalin sa istaghwasa ala wazni istaf'ala dukkaninsu wato suna zuwa ne akan wannan sikeli wanda wannan sikeli yana zuwa ne don fa'idantar da ma'anar neman abu fil ghalib ya iya zuwa da wata ma'anar daban amma dai yana zuwa dan neman abu wato idan ka ce istaghfara ya nemi gafara ista'ana ya nemi taimako istaghasa ya nemi agadi istaghfara istahada ya nemi shiriya to haka idan ka ce istaska ya nemi a shayar da shi ruwa to wannan al-istisqa bil anwa'i neman shayarwa ta hanyar taurari shine malamai suka ce yana da ma'ana biyu ma'ana ta farko ya kasance mutum ya roki taurarin ya tauraro kaza saukar mana ruwa kamar yadda waɗansu daga cikin mutanen jahiliya suke an fahimta ko an samu waɗansu cikin mutanen jahiliya cewa suna yin haka amma kaɗan ne ko da su ba su da yawa don idan ka nemi tauraro ka za shayar da kai ruwa ai wannan sun yi shirka ne cikin rububiya ko sun yi shirka cikin rububiya. wanda qur'ani ta'ala a qur'ani kuma ya tabbatar mana ba sa yin shirka cikin rububiya sai cikin me cikin uluhiyya wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulun la wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al arda min ba'di mawtiha dai ha kuma la yaqulun la inda zaka ce wa ya saukar da ruwa daga sama za su ce maka wa Allah to zai yi kenan su riki tauraro shine aka ce gali waɗansu ne daga cikin su suke yin haka ba su duka ba dan nassin qur'ani ya nuna galibin su ba sa roƙon kowa ko da saukar da ruwan sama sai Allah to da haka dai yana ɗaukan ma'anan roƙon tauraro ya saukar da ruwa ma'ana ta biyu al istisqa kuma yana ɗaukan ma'anan jinginar da saukar ruwan sama zuwa ga wani tauraro a yi ruwa ka ce dama tauraro kaza da ya fito jiya alama ce ta cewa wato zai zo da ruwa dan saboda tauraro kaza yana zuwa da albarka a yi fari ka ce saboda tauraro kaza da ya fito dan shi tauraro kaza yana zuwa da musiba ai haihuwa ka ce dan saboda tauraro kaza matar wani ta yi bari ka ce ayya dama ta samu juna biyu cikin daidai lokacin tauraro kaza shi yasa ta yi wannan barin to wannan shi shine ma'ana ta biyu dukkan su da ma'anan farko din da ma'ana ta biyu din wannan dukkanin su haramun ne domin dukkanin su dai dingina tasiri ne na faruwar wani abu zuwa gaba zuwa ga wani Allah ta'ala wanda wannan kuma shine shirka babu ma ja'a fil istisqa'i bil anwa'i wa qaulillahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibuna da fadin Allah ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibuna kuna sanya arzikinku wato kuna sanya sakamakon arzikin da Allah ya muku annakum cewa ku tukazzibuna kuna tsare ta Allah din ma'ana idan Allah ya arzita ku da wani nau'i na arziki a yamakon ku gaskata shi cikakken gaskatawa sai ku ta shi Allah ya saukar muku da ruwan sama da kudurarsa da ganin damarsa ko kuma sai ku karyata haka sai ku ce tauraro kaza ne shine ma'anar wata ji Allah rizqa kuma annakum tukadzibuna wa an abi malik al-ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala arba'un fi ummati min amr al-jahiliyya al-fakhru bil ahsabi والطعن في الأنصاب والاستسقاء بالنجوم وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم kafin mu shiga wannan hadisi ayar ta ja'aluna rizqakum annakum tukazzibuna tana cikin jerin ayoyin suratul waqi'a mawaqi'in nujum ina rantsuwa da masaukan wata ko masaukan taurari ko mafatar taurari mawaki in nujum shine mafatar taurari shine waɗansu malamai suka ce mafatar su domin kowane tauraro bayan ya gama zirga sa zai je ya faɗi waɗansu kuma suka ce a'a uha wa magharibuha din mafitar su da kuma mafatar su ubangiji na da rantsuwa da waɗannan al'amura guda biyu ubangiji yana da ikon ya rantsa da abin da ya ga dama kamar yadda ya rantsa da dare wallahi idza ya gisha kamar yadda ya rantsa da yini wan nahari idza tajalla kamar yadda ya rantsa da sama was sama'i zata raja kamar yadda ya rantsa da kasa wal ardi zata sada kamar yadda ya rantsa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amruka innahum fi sakratihim ya mahud Allah na da ikon ya rantsa da duk abin da ya ga dama ba wanda zai ce dambe amma mu bayi baya halatta mu rantsa sai da Allah shi kadai man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa to ya rantsa da Allah kadai ko kuma ya shiru da haka ba zai rantsa da sama ba zai rantsa da kasa ba ba zai rantsa da mala'ika ba ba zai rantsa da annabi ba ba zai rantsa da rawani ba ba zai rantsa da kwandon gajimare ba duk wannan shirka ne man kana halifan fali halif billahi ya liyasmut wanda duk zai rantsa to ya rantsa da Allah kadai ko ya shiru amma Allah na da ikon ya rantsa da duk abin da ya ga dama da haka ce uqsimu bi mawaqi'in nujum waɗansu malaman suka ce a fala mu bi mawaqi'in nujum haɗe yake da juna sai dai ladin nan wato ba ba ba, ba ce ba ba kore rantsuwar take ba la ce wadda malamai suke ce wasila ji hali tauki da ma'ana an zo da ita don karfafa ma'ana abinda take nufi lalle tabbas ina yin rantsuwa da mafatar taurari lalle tabbas ko shakka babu ina yin rantsuwa da masaukar taurari waɗansu malaman suka ce a'a ladin nan tana nan a yadda take na fiya ce korewa take ma'ana fala sun bi mawaqi'in nujum ba sai na yi rantsuwa da masaukar taurari ba ai abu ne na zahiri da baya bukatar rantsuwa kasance wani na saukar da alkurani ba sai na rantse ba amma wannan shine kaulun da'if kamar yadda malaman tafsiri suka nuna magana ta zahiri shine ko magana ta farko ko magana ta biyu amma wannan magana ta uku da'ifiyar magana ce a wurin malaman tafsiri ina rantsuwa da masaukar taurari la laqasamul law ta'lamuna azim tabbas wannan rantsuwa ce azimin mai girma law ta'lamuna da kun sani to me yasa Allah ke yin rantsuwar yana yin rantsuwa don ya tabbatar da gaskiyar alqur'ani la qur'anun karim abin da yasa Allah ya rantsuwa don ya ce lalle qur'ani abu ne mai girma fa karim shine abu mai girma to shine suka ce mai girma wato wanda albarkatunsa suka yawaita mai girma wanda yake da kyawu ta fuskar ma'ana mai girma wanda ya kunshi adalci cikin hukunce hukuncensa mai girma wanda ya shafi gaskiya cikin duk abin da ya labarta wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddil li kalimatihi wa huwa samiul alim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun yana cikin littafi wanda yake tsararre la yamassuhu illa al-mutahharun ba mai taba wannan littafi tsararre illar al Haruna sai tsarkakakku to shine malamai suka yi sabani cewa kitabin makanun waɗansu suka ce shine lauhul mahfuz bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz kenan waɗansu malamai suka ce a'a kitabin makanun wannan wani littafi ne wanda aka kwafi alqur'ani a ciki aka ba mala'iku su rike a hannunsu an gane ko kalla innaha tazkira faman sha'a zakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahara bi aidi safara alqur'ani mai girma yana cikin waɗansu suhuf mukarrama waɗansu takaddu masu daraja masu kima marfu'atin madaukakan takaddu mutahara ababan tsarkakewa bi aidi safara wanda ke hannun wakilan Allah sune mala'iku wanda ke hannun yan aiki domin as-safara jam'in na as-safir as-safir da ar-rasul dun ma'anarsu daya dan Allah na aikin mala'iku ja'ilul mala'ikati rusulan uli ajnahatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir bi aidi safaratin ai yana hannun as-safara sune manzannin Allah cikin mala'iku kiramin masu daraja barara masu yawan da'a ga ubangiji to don haka sai waɗansu malamai suka fassara kitabun makanun cewa shine waɗansu takardu da aka rubuce wahayi a ciki a ciki har da alkur'ani shi ma yana hannun waɗannan mala'iku suna da kwafi a hannunsu ma'ana abin nufi kafin a saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kafinsa kuma a wajen waɗancan mala'iku waɗanda su ne Allah ya jibinta wa nauyin tsare wahayi a sama innahu laqur'anun karim lalle shi alqur'ani ne mai girma fi kitabin makanun a cikin littafi tsararre ko mu ce lawil mahfuz ko mu ce me waɗannan takaddu da aka rubuta wahayi wanda suke hannun wa mala'iku shi ne ibn al kayyim yace ko maganar nan ta biyu ta fi karfi saboda Allah yace la yamassuhu illa al-mutahharun ba mai taba shi sai wa ba mai taba shi wannan kitabun makanun din sai wa sai ababan tsarkakewa sune mala'iku wannan ya nuna lauhin mahfuz kuma ai ba a hannun su ke ba sa taba shi amma bi aidi safaratin kiramin barra wannan suhufun mukarrama marfu'atin mutahara bi aidi safara wannan suna hannun su tunda Allah nuna a hannun su kenan suna taba su kun fahimta da kyau da haka kitabin makanon sai ya zanto shine takaddun rubuta wahayi da ke hannun mala'iku din wanda ke ba mai taba su illal mutahharuna kaga anan gurin ba ana maganan shi alqur'ani maganan qur'ani tun can da aka yi rantsuwa innahu laqur'anun karim maganar sakari fi kitabin makanun an shiga kuma wani littafin daban la yamassuhu illa mutahharun ballantana ka kafa hujja da wannan aya kan cewa ba mai taba alqur'ani sai mai alwala kwata kwata ba ta magana akan taba alqur'ani game da bani adam ana maganan taba waɗancan takaddu na wahayi da ke hannun mala'iku ba mai taba su sai ababen tsarkakewa su ne wa mala'iku dan yanzu qur'ani idan ka ce la masu ba mai taba shi sai tsarkaka akwai waɗanda arna ne ma kuma sun dauka a hannu sai ka ce mai kuma an fahimta da kyau tanzilun min rabbil alamin abin saukarwa ne daga wajen ubangijin halittu shi alqur'ani afa bi hadhal hadisi antum mudhinun yanzu da wannan magana ta alqur'ani yanzu da wannan maganan ne kuke risnawa kuke sassautawa ma'ana akwai waɗanda suke son annabi ya sassauta su ma su sassauto sai a haɗu a tsakiya kar ya ce ya bijire ma duk abin da suka zo da shi kar su ma su bijire wa duk abin da ya zo da shi a raba a tsakiya yau a yadda da nasu gobe a yadda da nashi sai a haɗu a tsakiya shine mudahana da yanzu alqur'ani kuke so a yi mudahana da shi a sassauta a zo a yi a haɗa tsakaninku da wani wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun kuma arzikinku da Allah ya baku shine sakamakon sai ku ta Allah din to shine suka ce arzikinku da Allah ya baku imma arzikin ruwan sama don can a baya Allah ya ce a fara'aitumul ma allazi tashrabuna antum anzaltumuhu min muzni sai su suka sanya wannan arziki shine karyata ubangiji don Allah ya ce shi ya saukar da ruwan sama su kuma sun ce zuwan tauraro kaza ne ko tauraro kaza ne ya saukar ga zanto sakamakon wato wato godiyar da za su yi wa Allah yayin da arziki su da ruwan sama shine mai karyatawa shine wata ja'aluna kuma annakum tukazibun wadansu suka ce a'a taj'aluna rizqakum arzikin anan ana nufin shine saukar da alqur'ani da aka yi muku arziki ne mai girma yanzu wannan arzikin a makon ku yi imani da wannan arziki da Allah ya baku na alkurani da abin da ya kunsa na manoni sai ku kareta shine sakamakon shine wata jallon zaka kuma annakum tukazzibu wato dukkan fasarorin guda biyu malamai sun yi to alakanta wannan kuma shine alakanta alkur'ani da kuma mawaqi'in nujum shine tauraro a sama masaukan taurari ko masaukan abin nan a sama zuwan alkur'ani da wannan alakanta su da juna a nan gurin saboda fuskoki daban-daban farko dai yadda tauraru suke haske da ado ga sararin samaniya haka alkur'ani kuma yake ado ga ina ga ƙasa yadda tauraru ke kore azulumat alhisiya duhu irin wanda ake gani da ido haka alkur'ani kuma ke kore mai azulumatul ma'anawiyya duhu wanda yake na ma'ana shine jahilci da kafirci da sauran dangin ayyukan sako saboda haka suna da alaka da juna kenan amma hadisin abu malikin al-ash'ari yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace arba'un fi ummati min amr al-jahiliya al'amurra guda hudu cikin al'ummata wannan suna cikin al'amuran mutanen jahiliya suna cikin abinda mutanen jahiliya suka amince da shi na farko al-fakhru bil ahsab yin alfahari da matsayi yin alfahari da matsayi wannan a wurin mutanen jahiliya aka san shi mutum ya alfahari da matsayinsa ko matsayin babansa ko na kakansa babansa ba basarake ne ko babansa mai arziki ne ko babansa malami ne ko yin amfani da matsayi na kabilarsa cewa kabilarsa ita ce kabila kaza mai matsayi kaza yin alfahari da ɗaya daga cikin waɗannan al'amura yana ɗaya daga cikin abubuwa na mutanen jahiliya na biyu wasa'anu fil ansab da kushe fil ansabi a cikin nasabar mutane ka kushe nasabarwa ne to yana daga cikin kushe nasabarwa ne kuma wato kasancewar gidansu ba su da wata sana'a mai matsayi kamar ka kushe mutum ka ce kai da babanka ma baduku ne kai da babanka ma kafinta ne kai da babanka ma majemi ne kai da babanka manomi ne kai da babanka kaza ne gidan dangin gidan ku sana'a su shine kaza makaskanciyar sana'a kaga gazanto kushewa game da nasabar mutum ko ka kushe shi dangane da kabilarsa yo kai da kake baka tafe yo kai da kake babarbare kai da kake bayarabe yo kai ma? kai da kuka sauko jukun ne kun sauko daga dutse duk wannan yana daga cikin al'amuran jahiliya zargin nasabar mutum an gane ko zargin nasabar mutum yana cikin al'amuran jahiliya abu na uku wal istisqa'u bin nujumi wato neman shayarwa ta hanyar taurari ma ka roki tauraro dan ruwa ya sauka ko kuma ka ga tauraro kaza ruwa ya sauka ka jingina wa tauraro kaza ka ce ai tauraro kaza ne yasa fitowarsa shi yasa ruwa ya sauka a wuri kaza an gane ko al'amura guda nawa kenan al'amura guda ku kenan wa kala kuma yace annaihatu idza lam tatub ita mai annaiha mai kukan kera idza lam tatub idan bata tuba ba qabla mauti haka sun mutuwar ta tuqamu yawmal qiyamati za a tashe ta ranar tashin kiyama wato za a tashe ta daga cikin kafarinta a ranar tashin kiyama wa alaiha sirbalun min qatran tana sanye da riga da aka yi ta da farar wuta kaga farar wuta wani sinadari ne mai saurin cin wuta za a yi mata wannan ba dan kuma ba dan tafi saurin konuwa da wuta kaga zafin wutar jahannama ga kuma sinadarin da ke jikinta irin mai saurin kamawar wuta ne sannan baya ga haka idan wuta ta kama abin kuma sai ya kasance yana dauke da wani wari kaga azaba kan azaba kenan wa dir'un min jarab da kuma dir'un wato riga min jarab wanda aka yi shi da jarab jarab wato wata cuta ce da ke shafar fatar jikin mutum wanda ko riga ya ɗaura baya jin daɗi dole sai ya cire rigar ba zai iya sa riga ba na ji waɗansu malamai suna fassara shi da kirci to amma dai ban san hakikanin fassara sa ba da hausa amma dai abinda zaka duba cikin kowane kamun larabci cuta ce da take shafar fatar jikin ɗan adam wanda baya buƙatar komai ya taba shi duk abin da ya taba shi ka bari na kara masa radadi ne duk rashin kaurin yadi in ka sa a jikinka wato sai ka ji musiba ce sai ka sai rigar ka masu irin wannan cutar zaka samu ba sa iya sa riga kuma kwanciya ta zame musu bala'i domin idan suka kwanta da rubda ciki wahala dai in suka kuibin dama kuibin hagu ko rigingine suka duk dai wahala ne to wannan shine jarab to za a yi mata tufafi na wannan a ranar tashin kiyama iha ita ce mai kukan kera wato mai kukan kera ita ce mai kukan mutuwa a lokacin jahiliya akwai waɗanda ake ɗauka haya don su yi kuka idan an mutu gwanaye ne su iya kukan mutuwa saboda su idan suka zo aka je aka faɗa musu an yi mutuwa a wuri kaza don haka ke kamata a ji kukanki don saboda mutane su san cewa musiba ta sauka a gari daga can gidanta za ta taho tana kirga irin ayyukan alkhairi ko halaye na gari na mamacin wane mai kaza ya mutu tana faɗa tana kuka tana faɗa tana kuka da wani irin sauti mai tayar da hankali mai rikitaswa duniyar ta ji ta yi hasara jama'a su ji sun yi hasara to irin wannan biyan su ake yi allati ta'kulu bi dumu'i hakin eh, wanda take ta abinci da ta kenan to shine annabi yace idan bata tuba ba mai wannan to ranar tashin kiyama ga hukumar da za a yi mata alaiha sirbalu min qatran sirbal shine tufafi dan isa sarabil ja'ala lakum sarabila takikum alharra wa sarabila takikum ba'sakum kaga tufafi kenan ko alqamis ko alqumus wato abin nan kenan dir'un kuma shi ma shine riga ko soke to kuka idan an mutu iri biyu ne akwai kuka wanda shari'a ta yi rangwame idan mutum ya yi baya da laifi kukan da ke kunshe da fitar da hawaye ba tare da bayyana cewa an yi hasara ba wane mai mana kaza wane mai kaza wane mai kaza ba tare da wannan ba zuciyarka ta kadu ka damu har ka kasa jurewa kai kuka hawaye suka fita kila har ba da niyya ba sauti ya fita amma kana kokarin danne shi yana fita wannan duk babu laifi a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ɗansa ibrahim ya rasu an ga yana kuka idanunsa na fitar da hawaye shi da kansa yake cewa lalle zuciya na damuwa kuma idanu na fitar da hawaye amma ba za mu ce komai ba sai abin da Allah ya yarda shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ya karshe annabi ce wa inna ala siratika ya ibrahim lamahzunun lalle game da rabuwa da kai muna jin takeici ibrahim haka annabi ya faɗa hawaye ya fita daga cikin idansa wannan babu laifi kuka na biyu wanda aka haramta shine kukan da ke ɗauke da sauti kai ta rusa kuka ana ji wani makila ya ga riga wani makila sai an rufe shi a kofa yana marin kansa yana ya ga riga yana fasa gilasai to irin wannan dan na jahilai ne mutanen jahiliya suka rinka yin sa dan annabi ya ce laysa minna man shaqqal jiyo wa tamal hudud wa da'a jahiliya wanda duk ya da riga saboda an yi masa mutuwa ko wata musiba ko hasara ko ya mari kansa dan an masa mutuwa ko hasara ko wata bala'i ya sauka yayi da da'awa da'awa irin ta mutanen jahiliya shine kididdiga ayyukan alkhairi na mamacin annabi ya ce duk wanda ya wannan baya cikin ko damuwar ba ta da yawa sai ka kirkiro kukan dan ka biya bashi saboda yayi kuka lokacin da babanka ya mutu kai ma sai ka kirkiro imma waɗanda kuma su haya ake ɗaukan su yi wannan wannan yadda kamar yadda muka faɗa a lokacin jahiliya an same su da yawa irin wannan kukan jinsi na biyu ɗin wanda ake yi da kididdige laifin mamaci ayyukan alherin mamaci ana bayanin wane mai kaza wane mai kaza da daga sauti da marin kai ana yi wa mutum kana jawo wa mamacin ne azaba cikin kabari da annabi ya faɗa cikin hadisin bukhari almayitu yu'azzamu fi qabrihi bima niha alayhi kukan da aka yi wa mutum yana jawo masa musiba cikin kabari to shine malamai suka ce to me ya zai ja musu musiba bayan Allah ce wala tazuru wazratun muzra ukhra wata rai ba ta daukar laifin wata shine malamai suke hada ayar da hadisin cewa ayar haka ne wata rai ba ta daukar laifin wata rai amma wannan hadisi da cewa za a yi wa mutum azaba cikin kabari sakamakon kukan da mutane suka yi masa a waje wato abin da yake nufi in ya san cewa a al'adar garin su in an mutu ana irin wannan kukan amma bai hana ba kafin mutuwarsa to idan ya mutu aka masa lalle za a masa azaba don an yi masa azaba ne da laifinsa shine sakaci na rashin ba da tarbiyya ga mutanen gidansa idan ka san al'adar garin koyon an mutu ana irin wannan kukan to kullum kana zaune da iyalinka kana zaune da matanka ko lokacin da ka samu kanka cikin cutan ajali duk wanda ya kawo ziyara ka ce to wane ina muku nasiha ku ji tsoron Allah kar ku yi komai bayan na mutu sai abin da shari'a ta yadda kar ku yi mun kuka bai halatta ba annabi ya haramta cikin hadisi idan ko ka san ana yi baka hana ba al'ada ta gudana ana yi a garin ku amma baka hana ba to idan ka mutu ake kukan sai an maka azaba dan laifinka ne rashin hanawar kaga laifinka ne kaga nan maganar wala tazuru tun wazra ukhra ba tazo ba dan ai laifinka ne wazr dinka ne in an yi maka wannan azabar shine sakaci wajen tarbiyan ƴaƴanka ko wajen nasiha ga dangin gidanka bari in karasa dan karka janye mun sulsulat tunani na na biyu kuma wato ainihin a waɗanda suke yin nasiha da ayi shine su mutanen jahiliya har nasiha suke yi cewa idan sun mutu fa a yi musu kuka da yawa saboda su abin alfahari ne wai alamar ana son ka shine a ga masu kukan sun yi yawa alamar ba a son ka kuma kai ba kowa bane a gari a ga kila ba wanda ya kuka sai mutum ɗaya ko biyu da haka yana cikin abin da mutum ke bari wasiya ga dangin gidansa ƴaƴansa da matansa cewa idan na mutu da Allah ku mun kuka da yawa a ɗauki lokaci kuma ana yi a yayya ga riga to kaga jahiliya kenan kaga idan yayi umarni ga wannan aka yi kaga idan aka yi masa azaba cikin kabari ya zama me laifin sa kenan wato da dai wannan ne ake hada wannan aya da wannan hadisi yadda ba za su ci karo da juna ba me kace idan mutum ya wasiya cewa ko da bayan na mutu karku mun kuka da ya mutu kuma suka yi a nan laifin ba zai shafe shi ba za a masa azaba cikin kabari ba dan ya riga ya isar da sa eh eh duk mutuwa iri ɗaya ce da wadda aka yi da hadari ko ta fab ɗaya ko ta mecece duk dai ba sunanta mutuwa ba duk sunanta mutuwa kuma ba a shar'anta kuka a ce sai irin wancan nau'i na farko wanda muka ce annawa ma yayi irin sa wannan babu laifi dan baka iya mallakan zuciyanka wani lokaci amma wanda ke da wanda kake da kasadi cewa wani abu ne gashi abin nan shine aka ce wannan mutanen jahiliya cikin wannan kukan na kasadi ka fito kana kururuwa ana ta rike ka kaga har yanzu mutane suna irin wannan to wannan annabi ce dina cikin dangin al'amuran jahiliya fadin annabi cewa wannan abu yana cikin dangin al'amuran jahiliya kaga yana nuna ma'asi ne kenan ayyuka ne na sako masu girman gaske daga cikin su kuma akwai abin da ke kafirci ne shine al-istisqa bin nujum wanda shine mahallu shahid alakanta babin da hadisin wato ta wannan wajen al-istisqa bin nujum neman shayarwa ta hanyar taurari walahuma an zaid bin khalid radiyallahu anhu malam yace walahuma yana nufin bukhari da muslim sun ruwaito hadisi an zaid bin khalid daga zaid bin khalid shine zaid bin khalid al-juhani sahabi ne mai falala ya mutu a shekara ta 85 bayan hijira radiyallahu anhu qala zaid bin khalid al-juhani yace sallala na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salatul subh yace annabi yayi mana sallan asubahi sallala na wato suka ce allamu anan bi ma'anal ba bi ma'ana sallabina annabi ya yi mana sallan asubahi ya limance mu ya yi mana jagoranci a sallan asubahi bil hudaybiya a wurin da ake kira hudaybiya wajen lafazin hudaibiya ko ka ce alhudaibiya ba tare da shadda akan ya ba ko alhudaibiya bi shadda akan ya dukkan su ya tabbata ana kiranta da wannan ana kiranta da wannan to alhudaibiya din waɗansu malaman suka ce rijiya ce waɗansu kuma suka ce a'a bishiya ce a wurin akwai wata bishiya tankwararriya wadda a shajaratul hadba to shine sai suka ci samu ita al kenan an gane ko wani wuri ne wanda tsakaninsa da cikin garin makka a da wato mil shida amma a halin yanzu kusan ya riga ma ya haɗe da garin makka yanzu ana kiran wajen ashumaisi a sunan na zamani a yanzu mutanen mazauna makka abin da suke kiran wajen kenan akan hanyar makka zuwa madina annabi ya yi mana sallan asubahi a hudaybiya wato shekaran da aka yi sulhun hudaybiya kenan ala ithi ala asari sama'in kanat min al-layli a bisa ga bayan sama'in ruwa kanat min al-layli wanda ya kasance cikin dare ma'ana a daren an yi ruwa sosai da asuba kuma sai annabi ya mana sallan asubahi kaga anan abin da yake nufi da asama wato shine almatar wato asama a larabci dama yana daukar ma'anan can sama sananniya sannan yana daukar ma'anan girgije wani lokacin kuma yana daukar ma'anan ruwan sama duk wanda ana kiransa da suna asama a larabci sannan kuma asama dukkan abin da ke saman ka shi ma na daukan ma'anan sama a larabci shine ce ala isri sama in kanat min al-layli a bisa karshen ruwa da ya sauka cikin dare falamman sarafa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kammala sallah aqbala ala nasi sai ya juyo ga mutane dama sunna ga liman shine idan ya kammala wa mutane sallah sai ya juyo ya fuskance su a zaune haka annabi yake yi wajen juyo wannan wani lokaci annabi na fara juyowa da bangaren sa na dama wani lokaci da bangaren sa na hagu duk wanda kai yayi hadisai duk sun tabbatar da wannan sai ya juyo ga mutane ya yace hal tadruna maza qala rabbukum shin kun san abin da ubangijinku ya faɗa a wannan daren bayan saukar da ruwan nan kun san abin da ubangiji ya faɗa qalullahu wa rasuluhu ala suka ce a'a Allah da manzansa sune mafiya sani to anan gurin aka ce yana daga cikin hikimar koyaswa ka fara gabatarwa da mutane tambaya ta yadda in sun jahilci abin zuciyarsu za ta fi kwadaituwa wajen sanin menene ma'anarsa sama da ka ba su abin a matsayin labari kafin ka je ho tambaya da haka annabi ce hal tadruna ma maza qala rabbukum wani message ne na koyarwa sannan kuma yana nuna ladabi ga mutumin da aka tambaye shi abu bai sani ba ya jingina ilimi zuwa ga Allah dan sahabbai sun ce Allahu wa rasuluhu alam qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qala ubangiji ta'ala ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bayina an waye gari cikin su akwai wanda yake imani da ni akwai kuma wanda ya kafirce mu fa amma man qala muturna bi fadlillahi wa rahmati fa mu'minun bi kafirun bil kawkabi yace duk wanda yace ai an yi mana ruwa domin falalan Allah da rahamarsa to wannan yayi imani da ni kenan kuma ya kafirce taurari wa amma man qala bi mutirna bi nau'i kaza wa kaza fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawkabi amma wanda yace an mana ruwa domin tauraro kaza kuwa to wannan yayi imani da tauraro ya kafirce min kenan ya kafirce mun yayi imani da tauraro abinda ubangiji ta ala ya faɗa mahallul shahid wato babu ma ja'a fil istisqa'i kaga nan ya fito fili ma'ana kenan ruwan sama ubangiji ta'ala ke saukar da shi da mai da rahamarsa rahamarsa da falalarsa kaga rahamar ubangiji sifa ce tashi wadda take sifatu fi'il domin da rahamar nan ubangiji ta'ala sifa ce zatiya fi'iliya wato da rahamar nan ubangiji ta'ala ke yin rahama ga bayansa an fahimta ko dan saboda haka yana saukar da ruwan sama lokacin da duk ya ga dama ba tare da izinin tauraro kaza ya fito ko tauraro kaza bai fito ba ba ba tauraro ba da tasiri wajen kawo girgije ko saukar da ruwan sama don ubangiji ta'ala ce huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi alma fa akhrajna bihi min kulli thamarat كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه wallazi khabutha la yakhruju illa nakida kadhalika nusarrifu al-ayati liqaumin ubangiji shike saukar shike aiko da iska yursalir riyaha shike aiko da iska bushran baina da rahmati dan ta zanto bushara kafin rahamarsa ta zo rahamarsa anan ruwan sama kenan hatta idza aqallat sahaban iskan nan har sai in ta dauko girgije thiqalan mai nauyi wanda yake makare da ruwan sama adadin wato ainihin gangan ruwan sama mai yawan gaske girgiji ke ɗauko shi iska kuma ya koro shi sukunahu li baladin mayyit Allah ce sai mu shayar da shi ga ƙasa wadda take matatta ta riga ta mutu sakamakon fari fa anzalna bihi hilma. fa akhrajna bihi min kulli thamarat mu saukar da ruwa a sanadiyan wannan girgije sannan kuma mu fitar da dukkan wani tsirrai a cikin ƙasa kazalika nukhrijul mauta la'allakum tazakkarun yadda kowa ga mun yi haka to haka zamu fitar da mutane daga cikin kaburbura ranar tashin kiyama wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih kaga saukar da ruwan sama ikon Allah ne alam tara anna Allah yuzji sahaban Allah shine ke ingizo da girgije fatusiru sahaban alam tara anna Allah yuzji sahaban summa yu'allifu bainahum sannan ubangiji ya hada tsakaninsu da juna lokacin da girgidan ya zo a rarrabe ga wannan ga wannan ga wannan sun mai yu'allifu baina sai Allah ya haɗe shi da juna na can ya haɗe da nan na can ya haɗe da nan gurin kaga yayi kauri yayi baki har ma ya rufe rana ba kwa ganin ta sun mai yaj'aluhu kaman sai kuma ya sanya shi sashi kan sashi wani kan wani fataral wadka yakhruju min khilali sai ka ga ruwa yana fitowa daga tsakiyarsa Allah ne ga damar haka wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin fa yusibu bihi man yasha wa yasrifuhu an man yasha yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar yuqallibu Allahu al-laila wan nahar inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar wani lokacin daga cikin girgizan nan ne sai kuma ya aiko da wani abu mai kama da dutse shine tsawa da za ta faɗo idan tsawan nan ta zo da karanta da abin da take ɗauke da shi na zafi ta kone garin da Allah ya ga dama ta kauce wa garin da Allah ya ga dama fa yusibu bihi man yasha wa yasrifu wa man yasha tsawar ta sauka inda Allah ya so kuma ta kauce daga inda Allah ya so ba za ta samu wurin ba ya kadu sana ta ya zahabu bil absar walqiyar da ke fitowa lokacin da girgije ya taho ta kusa kamar ta dauke ganin mutane gaba daya idan aka yi walqiya walai aka dauke sai ka kamar ka daina gani yuqallibu Allahu al-laila wan nahar Allah shi ke kawo dare ya kawo rana inna fi zalika la ibratan li ulil absar lalle a cikin haka akwai izina ga ma'abuta tunani su gane kudaran Allah cewa kaga duk wannan aikin tauraro ne ko aikin aikin Allah ne Allahu allazi yursilu riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fi samai kayfa yasha wa yaj'aluhu kisafan fatara alwadqa yakhruju min khilali fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim min qablihi lamublisin fanzur ila asari rahmatillahi mahallu shahri kenan ko bayan ruwan ya gama sauka sai Allah ce fanzur ila asari rahmatullahi duba ka ga alamomin rahamar ubangiji ruwa ya sauka gari ya yi shiru ya yi likif kwadi suna ta kuka tsanya tana ta kuka tsuntsaye kowanne yana farin ciki da saukar ruwan sama duniya ta yi sukuni daga nan idan kai magana sai a rinka ji daga nesa sifikan nan idan aka yi ruwa sakon da take kaiwa ya fi wanda kafin a yi ruwa duk wannan asari rahmatullahi kenan tsirrai su fita sinwanin wa ghairi mabambanta juna da waɗanda suke masu kama da juna dukkanin su wannan rahmar ubangiji ne kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna zalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir wa la in arsalna rihan fara'ahu musfarran la dhallu min ba'dihi yakfurun fa innaka la al mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirin wa ma anta bihadhal ummi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun duk ayoyin al-qur'ani kimiyyar sararin sama ne gaba ɗaya sun gama ta da kudaran ubangiji wajen gudanar da komai ba wanda ya sai gudanar da wannan sai Allah tauraro ko wani abu wanda ba tauraro ba da ikon wannan ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد مطرنا بنوع كذا وكذا Ya ce kuma ya zo cikin hadisin Abdullahi dan Abbas da ma'anar hadisin da ya gabata baya a cikinsa kala ba sashin waɗansu bayi sai su ce laqad muturna bi nau'i kaza wa kaza ai an yi mana ruwa ne saboda tauraro kaza da kaza da kaza fa anzalallahu hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da waccan aya fala aqsimu bi mawaqi'in nujum ila qawlihi wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun to kaga wannan alakar wannan hadisi da wancan ayoyi kenan alakar kuma ayoyin kuma da babin kenan an fahimta ko to wannan hadisi yace walahuma wanda yana nufin imamul bukhari da imamul Muslim sun ruwaito wanda a yadda al'amari yake imamu Muslim ne kadai a imamu Muslim ne kawai ya ruwaito hadisin Bukhari bai ruwaito shi ba da haka sai ku gyara Bukhari bai ruwaito shi ba imamu Muslim kadai ya ruwaito shi a mutum na bi nau'i kaza wa kaza a wata nuska din ya yace laqad sarka nau'i kaza wa kaza a wata nuska din da akwai wata ruwaya da ta yi isharar zuwa ga wannan eh ina ga saboda lokaci sai mu dakata nan gurin sati mai na sama ba karanta masalolin sai mu ce abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum warahmatullahi farko wannan yana cewa a yi mana bayani kan masu cewa ruwan sama yana tashi daga sama ne lokacin da rana ta yi zafi ruwan sama yana tashi daga sama ne yadda ya rubuto kenan na karanta na yi yadda ya rubuto lokacin da rana ta yi zafi ruwan ya yi zafi sannan sai ruwa a yi ruwa abinda yake nufi daga kasa gina wannan magana ya zuwa yanzu ban taba ganin wurin waɗansu magabata in banda a maganar mutanabbi lokacin da yake yaban saifin daula ya ambaci wani baitin waka da ke kunshe da wannan ma'anar kaga tun wajen karni na uku ko na zuwa na hudu ne na manta karnin da mutu na biyar rayu wanda yake cewa kalbahari yab'asu lil qaribi jawahira judan wa yursilu lil ba'idi sahaiba yake cewa kyauta ce da shi tamfar teku yana turowa wanda yake kusa zinariya idan teku ya ambaliyar ruwa na lokacin yau irin tsirin nan ya hauka su sai jeho zinariya judan dan kyauta wa yabba asal ba'id ba. wanda yake nesa kuma sai aska sai ya aika masa da girgije wannan baitun waka na mutanabbi daidai yake da waccan nazariya ta malaman geography kuma mutanabbi kaga karnin sa alalakalli yanzu idan zamu bashi ina kyautar san karni na uku zuwa na hudu ya rayu ma'ana wajen shekara dubu da suka wuce baya yake wannan maganar to saboda haka ba da abin da nike da shi wanda na maganganun magabata dangane da wannan nazariya amma dai abin da zan ce idan bincike ya nuna haka ya zanto wannan shine sababin tashin ruwa daga cikin teku ya je sama kuma ubangiji ta'ala ya turo shi a matsayin ruwan sama duk da haka mu musulmi mawkif din mu game da wannan nazariya din game da wannan theory din shine banban da mawkif din kafirai tunda su suna ganin hakan yana yiwa ne by nature ɗabi'a a ɗabi'ance mu ko mun yi imani ba ɗabi'a ba ce ba ubangiji ta'ala ke gudanar da wannan nazariyan cewa nature ce take wannan kaga ba ma gujiyan nazariya ce aqida ce da Mr. Charles ya kawo ta a matsayin cewa komai ka gani a duniya ɗabi'a ce nature ita take halittar komai to kaga wannan ba ma gujiyar akida ce a gaskiya mun mun riga mun san ba abin da ke faruwa a cikin sama ko a cikin kasa sai da kaddarawan ubangiji da ganin damarsa sannan abu zai faru saboda haka in ya tabbata yana haka to wannan yana daga cikin kudurar ubangiji ya tashi wannan din daga nan gurin ya kai shi can kuma ya saukar da shi tun da lallai girgijen daban ruwan daban kamar yadda nasin qur'anin ma ya nuna kuma iska ne ke shi girgijen aikin shi ya ɗebi ruwan to kuma idan ya ɗebi ruwan yana na tsaye da yake kuma sai Allah ya turo iska wadda za ta koro shi wata iska tana gaba amfanin iskar da ke gaba mai ɗauke da sanyi don bushara ga mutane kafin ruwan ya zo ta kawo sakon ga ruwa na zuwa ka rinka jin kanshin ruwa ma wani lokacin to wannan shine bushran na idan rahmati to saukar kuma duk da kudurar ubangiji dan Allah ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura sannan ce wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bikadhibin wato lawaqiha shine iska ta alheri wadda ke dauke da ruwan sama wadda take a nan gurin kamar ma dan su malaman suna fassara kamar ita iskan ita ce take yin barbara ga shi girgijen da ke sama sai ya dauki ciki na ruwan sama sai ya haihu shine saukar ruwan sama da akwai malaman da suka fassara wannan ta cikin suratul hijrat da wannan amma gaskiya wannan wani abu ne wanda ni na da ina ta bincike da shi har yanzu ban kai natija ba ta karshe da haka abin da zan iya bayar da haske a kansa kenan gaba da wannan bambanci dai tsakanin mu akidar mu musulmi cewa komai guda da kudurar ubangiji ne da akidar maguzanci ta turawa da suke cewa nature ce na'am Florida, aha. Uh -huh. wannan ƙarya ne cewa suna da ikon yin ruwan sama dan kawai sun samu wani gas sun hada shi yin ruwan sama wannan ƙarya ne wannan ƙarya ne da a ce har turawa sun kai matsayin da za su yi ruwan sama da an da an shiga uku yanzu a duniya ne wannan ba gaskiya bane ba wannan yace a ranar lahadin da ta gabata a karatun kitabin tauhid an yi magana game da canfi yace to menene ingancin wannan hadisi wa hadisin yana cikin muktarul ahadis wanda yake maganar fitowar tauraro abinda hadisin ke cewa idza za surayya amina zira'u min al-ahadi idan har tauraruwar surayya ta fito to gaba ɗaya shuka ta riga ta amintu daga kowane irin tasgaro da zai iya samunta hadisin tabara ne rawaito shi hadisi ne mawdu'i baya da asali kuma habadan Allah littafin muktar al-ahadis nabawiyya akwai hadisai masu tarin yawa a ciki da'ifai da mawdu'ai da haka sai an sanya lura akai kwarai da gaske sai an sanya lura akai kwarai da gaske ga littattafai nan da suka fi tsafta a littafin riyadu salihin da bulogul maram duk sun fi hisabta nesa ba kusa ba musamman tun da littafin riyadu salihin ya samu hidima daga wajen malamai da suka tace hadisansa kamar shek nasiruddin albani wannan zai taimaka a ɗalibi sama da irin waɗancan waɗanda ba sa bayanin inganci ko rashin inganci su ce rawahu dailami rawahu abu sheikh rawahu waye kaza kaza wannan yace dan Allah menene a hanaf wai yana yawan jin Dr. Ahmad yana cewa a hanaf sun ci a hanaf sun ne mabiya mazhabar hanafiya shine kawai a hanaf mabiya mazhabar hanafiya mazhabin imamu abu hanifa su ne a hanaf wanda yake cewa yakan ji mutane suna cewa wai tunda an yi ruwan sama mai yawa a bana wannan alama ce ta cewa za a yi sanyi me hukuncin faɗin haka idan mutane sun faɗi wannan duba da tajriba na abin da ya taɓa faruwa a baya babu komai babu wani sabo kai shin jarabawa ta gudana a yanayin tunda dai duk wanda ya rayu ko da shekara goma ne ballantana ashirin ko talatin ya san cewa za a yi ya san ya ga damana ya kuma san ya ga sanyi to alakar sanyi da damana kila ta iya yiwa tajriba ta mutane sun lura sun yi izina duk shekarar da aka yi ruwan sama akan sami karin sanyi sama da shekarun da ruwan sama bai yawa ba idan tajriba ta nuna haka sai ka faɗa babu komai amma ba za ka yi jazm bane ba ka yanke ka ce lalle bana sai an yi sanyi ce mai yiwa bana dai kam alamu na nuna za a yi sanyi saboda ya sha gudana a baya duk shekarar da aka yi ruwa da yawa sai an samu sanyin hunturu da yawa amma ka ba da tabbaci shine baka da wannan ubangiji na iya wa nawa misal kaul ka'idojin da suke gudana sararin samaniya ubangiji ya keta wannan al'adan da kuka saba gani ta yau da gobe to da haka ba a ba da tabbas akan wannan sai dai ka ce tsammani kuma galibin mutane ai duk zaka samu in dai a kasar Hausa ne ko dai inda musulmai suke tsammani ne suke alamu na nuna za a yi kaza amma ba wai tabbaci ne suke bayarwa ba wannan kuma babu laifi akai wannan ya yace menene fasaran wannan aya in wani min dunihi illa inasa Ko in wani illa shaytanan marida in wani min dunihi illa inasa Allah na nufin ba abin da suke kira min dunihi koma bayansa addu'a anan bi ma'anar ibada ba abin da suke bauta wa min dunihi wanda yake koma bayan Allah illa inasan face mata abin nufi gumakan su mata ne domin allat da al'uzza da manat dukkaninsu mata ne allat mu'annas ne na allah al'uzza mu'annas ne na al'aziz almanat kuma mu'annas ne na almannan ne Allah ce in yada wuna min dunihi illa inasa ba abin da suke bauta wanda ba Allah face mata mata su a goma kan ma kuma ba gunki namiji ba macen gunki kuma <laughs> wa in yada wuna illa shaytanan marida ina eh, ba kuma ba abin da suke bautawa face shaidan wanda yake mai taurin kai ma'ana dan saboda shaidan ke yin jagoranci wajen bautar kuma din in ma ka ce mata saboda gumakan waɗannan bisa kaulin da malamai ke cewa wannan al'uzza da al'azi da allat da manat dukkan su tasni ta'anisi ne na waɗancan kalmomi da muka ambata ta'anisullah allat wanda wannan shi kansa laifi ne ta'anisin kansa su yi sun sunan ubangiji shi kansa laifi ne da haka Allah ce in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan waɗannan duk sunaye ne da kuka sa da kanku ba nasin qur'ani ya tabbatar ba Allah bai saukar da dalili akan wannan ba kuma bisa ga zato ne in ya yattabi'una illa dhanna wa ma tahawal anfus da kadja ja'ahum min rabbihim al-huda in yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni min الحق شيئا فارد ان an manta walla an ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك hayat ad-dunya zalika mablaghuhum duk wannan nuna zargi ne akan su dangane da waɗannan sunaye da suka kiro shine ma'ana yin da wannan min dunihi illa inasa wa yi da wannan illa shaytanan marida tarihin Abdul Wahab tarihin wahab mun yi har karatun beirut road na makon da ya wuce ma wani ya tambaya ka tambaya ka nemi kasar din karatun beirut road na makon da ya wuce mun yi magana kan tarihin ga Muhammad bin Abdul a takaice Imam muhammad bin Hanbal shi kuma ka nemi kasa din da muka yi na makon tarbiyya a musulunci ina jin kusan laccan karshe mun yi magana akan jagorori a cikin addinin musulunci a cikin mun kawo samfurin rayuwar Imam muhammad bin Hanbal ka nemi wannan kasa din zai kare ka sosai da sosai tambayar karshe wannan yake cewa wa mutum ne yana da ilimi ko matarsa tana zuwa makaranta ya halatta ya halatta mana ba ta aka yi ba dan kana da ilimi kuma kar mai ta je makaranta ya halatta ta je makaranta ko kai ne malami a makarantar ko ba kai bane ba aslan fitar mata fa mutane ne suka tsananta sama da yadda shari'a ta tsananta ita shari'a ba ta ta kar a fita ba tabarruji shari'a ta hana tabarruji kuma shine fita da mai ado wala tabarrajuna tabarruj aljahiliyatul ula kaga abinda shari'a ta hana tabarruji ba fita ba fita shari'a ba ta hana ba matukar mace za ta fita da cikakken sutura da ake bukata mace musulma ta sa shikenan za ta fita don ta je asibiti za ta fita don ta je ziyarar iyayenta za ta fita don ta je makaranta za ta fita don ta je waɗansu bukatunta duk shari'a bata haramta mata ba abinda ake bukata ta sanya tufafi wanda za su zame mata katanga daga dukkan wani farmaki na idanun mutane kuma ta sassauta muryarta kar ta rinka daga murya a waje kar ta yi magana sai inda bukata ta kama kuma in za ta yi magana ta yi magana ta fi sabilillahi ba magana ta rangwada sai za ta jawo magana ta da hankalin mutane ba dan Allah ce fala khadana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad kar ku sassauta harshe ko kuna kakalan magana ku sa wanda yake da cutar zuci kuma ya abin nan ya kwade tu game da ku ko kullu qawlan ma'rufa ku fadi fadi fadi sananne da shari'a kaga duk ba a hana magana ba ha kuma ba a hana fita ba duk hadisan da suka zo cewa mata ba sa fita ko lokacin kaza ba a fita duk wannan ba abin nan suke ba ka duba duk abin nan duk dai tsananin tsari dai sai dai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi abin nan shi ne dai karshe ko dan annabi yake tambayar ah, abin nan cewa da ɗaya daga cikin ku zai samu mutum da matarsa ya samu wani mutum da matarsa suna aikata fasikanci ya zai wani ce cap dijan ai ga tari zan dauka in sare shi wani daga cikin sahabbai sai annabi ce kun ga kishin wane yace to na fi shi kishi yace Allah kuma gaba ɗaya ya fi mu kishi bayan sa amma kar da haka idan ka duba hadisin da yake magana akan hadisul ifk cikin bukhari yana cikin mafi tsawon hadisi ah, da waɗansu hadisan daban-daban za ka samu cewa matan annabi sallallahu a lokacin zuwa madina ba sa yin aisha take cewa ba ma yin ban daki a cikin gida muna ganin kazanta ne a yi ban daki a cikin gida na haka duk wanda bukata ta kama ta ta bayan gari sai ta fita daji hatta matan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a haka suka zauna su al'adan su ta larabawa suna ganin kazanta ne a yi ban daki cikin gida lokacin da ake yawo da maganan aisha ana zarginta da ita da safwan ibn mu'attil ai bata samu labari ba sai bayan sun fita da ita da ummu mistah ibn asasa irin wannan bukatun ta ce a lokacin nan ba ma yin ban dakuna cikin gida mun fita ni da ita sai take mun bayanin kaza kaza biki ji ba abinda mutane suke cewa game da ke mahallu shahid sun fita bayan gari kaga kenan kullun sai an fita ma kenan <laughs> to kuma ga su za su zo kamsu salawati masallaci kaga kenan kullun za a fita so biyar ko kamsu salawati kadai za a zo kuma annabi ce duk wanda matarsa ta ce za ta je masallaci kare hana ta la tamnu ma allahi masajid kuma idan aka zo su masallacin ma ba a yin wai ginin maza daban ginin mata daban a hadaki kawai lafiya ka an ware sahun baya na mata sahun gaba kuma na maza shi yasa annabi ya ce mafi alherin sahun maza shine na farko mafi sharrin sa na karshe saboda mai saboda yana kusa da sahun mata shi zanto ba wai dan yana da sharri ba a'a saboda akwai abin nan kasancewar ya kusanci mata kawai amma duk da haka bai ce kar ai ba kuma yace mafi alherin sahun mata na karshen baya mafi sharrin sa kuma na gaba saboda mai sun wadan saboda suna kusa da maza a wannan lokacin su munafukai in sun zo ba sa zuwa da wuri sun fi so in sahun gaba duk ya cika suna daga na baya don kawai su ga mata amma duk da haka annabi bai ce mata ku daina zuwa ba har akwai waɗanda idan an zo sahu idan ya ruku'i sai ya bude kafa sai rika lekowa wasu waya baya idan an zo su jira duk ya haka duk cikin munafukai har Allah ya saukar da aya walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustaakhirin mun san masu zuwa da wuri sahun gaba bayan Allah na gari an san munafukai masu tsayawa a sahun karshe don su kalli mata Allah sai duk mun san su amma duk da haka nasti bai sauka bai ce kai mata ku daina fita kai ku daina zuwa masallacin kai ku daina kaza duk nasti bai zo ba akan wannan har annabi bar duniya a haka ake to sai ka rasa mutane da hankalin mai tafi amma sai mutanen su zafafa wai matan magabata ba sa fita sai su uku a duniya inda suke fita ta farko daga cikin mahaifa za ta zo duniya fita ta biyu kuma daga gidansu za a kai ta gidan miji fita ta uku idan ta mutu za a kai ta kabari <laughs> da Allah da manzon su ba su ce wannan <laughs> waɗannan labarai ne marasa tushe duka waɗannan kullum abin da za mu zaburar da mata shine mu zaburar da su su ji tsoron Allah mu zaburar da su mu matsawa ƴaƴanmu da matanmu su zinci hijabi su lazzinci ladabin magana idan suna tafiya kan titi sai ga ga wuri za a yi turmutsu da maza su kauce su ba inda su kaɗai ne in wuri ya sarkafe ana cakuɗe ɗaya ne in ba larura ta sa dole wajen za su ba gara su zaga wata wani wuri in ta biyo titi ga maza suna zaune akan titi ga mayun samari sun zauna akan benci ta ga akwai wani titin ta kauce ta wani lokon ta wuce saboda waɗansu na yanzu da kone ka bi amsari kamar sa sa ta faɗi da suka zira mata ido to sai a koya ta ladabin su kauce kaga da duk akwai wannan a kasar Hausa da mace in za ta fita unguwa da daddare sai a ɗata da yaro dan shekara bakwai yana rike da fitila a gaba dawa ba a zuwa unguwar galibi sai bayan magariba a je kuma a dawo wajen karfe tara da rabi an riga an dawo gida in kuma za a fita za a yi ni a gidan yini to kuma da sassafe mata suke fita ba kuma za su dawo ba kuma sai da yamma kuma duk inda ta taso nan titi ta ga taron jama'a kuma sai ta kauce sai ta buloko inda ba mutane da yawa kuma su ma mutanen da da akwai kunya ba wanda yake abin nan da sauransu amma duniya duk ta lalace da duniya ta ci gaba ta fuskar kimiyya sai ta zanto kamar gari daya da in iya mu za su je aikin haji ko maka sai sun yi tafiyar shekara a hanya siya da zango a nan siya da zango a nan har su je yanzu sai ya kasance za a je kuma a dawo yanzu haka mutum zai shiga jirgi pilot ka ce masa dalla ka so ka kaza a jidda ya ci to insha Allah da yamma zan kawo ma a je a dawo kaga duniya ta zama kusa ga telephone ga telex ga kuma fax ga menene ga kuma satellite tauraron dan adam sai duniya ta zama to gaba daya kamar gari guda a yau abu kaza zai faru a america sai ka ji shi a yanzu yana lokacin da yake faruwa ana nuna mashi mubashir daidai lokacin faruwarsa ta hanyar tauraron dan adam to wannan ta sa sai al'ummu suka rinka yi wa juna barbaran al'adunsu da kalca ɗinsu da tunaninsu duk waɗanda ba su da tauraron ɗan adam da ƙarfi ta kimiyya sai suka zanto masu koyo na waɗancan don waɗancan suna da abin da ke musu tallar al'adunsu da kalca ɗinsu ko kuma ba ku da mai muku tallar wannan sai muka zanto al'umma magaluba saboda ba mu da ci gaban kimiyya dole sai mu ya zanto na wanda masu kimiyya suke so wannan shine abin da ya haifar da matsala a duniya gaba ɗaya kuma sai ya kasance ilhadi kasuwarsa take ci wato yi wa Allah tun bai da ya masa ta waye kasuwarsa take ci duk a sauraron waɗannan wannan tunanin kawai kana zaune a gida ɗanka musulmi tun yana ɗan shekara bakwai za a rinka yi masa barbara ana yawa wa aƙidarsa barbaran mummunar aƙida ba ma guji da aƙidar turan yamma ba yanda za ka yi talabijin ya fi ƙarfinka rediyo kai kuma kai kadai ga talabijin ga rediyo ga jarida ga abin da zai gani a titi ga makaranta ga salabas din da aka tsara wanda ba ruwan shi da Allah ya ce manzon Allah ya ce wanda da shi zai yi karatu tun daga mataki na primary har zuwa matakin jami'a kai kaɗai ne kake son dan kai ba Allah da sa titin garin ku baya son dan ya ba Allah da manzansa dan za a koya masa ashar tun a titi talabijin ɗinka baya so rediyon ka baya so jaridar ka bata so salabas din karatun baya so tauraron dan adam da ake yakar mu da shi cikin gida baya so ya za ka yi kai kadai a dukkan waɗannan gaba ɗaya abokanan adawar ka ne kai kadai kaga sai namijin gaske sai dai ka kare abin da zaka iya karewa in duka yi yawa sai dai a kare ne na na ka kawai to yanzu kaga ka zo ka cewa mata ma ba za su fita ba kai ma ka san ba zai taɓa yiwuwa ba saboda sun yawan da gidan ma ya musu kaɗan sai sun fitan ya za ka yi kullum kuma yawa za su ƙara yi daga nan har duniya ta tashi karewa suke yi to ya za su yi ba za su fita ba gidan ma ya musu kaɗan ka ce ba za su fita ba dama kawai dama wannan zai zama to sai dai a ji ka kawai ba zai yiwu ba to amma ya za ka yi ka gyara ya za a yi fita ta kasance sai wani ya zo ya kishi shi matarsa ba za ta je makaranta a karanta da ba sai saboda eh, shi matarsa ba za ta je makaranta ba kuma za ta je gidan yini waya za a yi ta je makaranta malami ya karanta da ita namiji a to ya za ta je gidan yini kuma makaɗi namiji kuma ya kaɗa mata ganga ta yi rawa kuma har wani kuzi ne wannan ta je asibiti ku je kai da likita a kawai likita ya ce ka tsaya a waje ko kai ka kai ta fa wai matar ka ce zai duba ta ce to dakata a waje kuma ka dakata kuma kai za ka tura kofa ba to duk nan baka yi zafin kai ba sai makaranta inda su arba'in da malami ɗaya ko shi ne shaɗan ya zai su arba'in malami ɗaya a cikin aji wai sai mutum ya zafi akan wannan kuma ya je kai ta asibiti da kansa kuma ya barwa likita ce ko wani lokacin ma ba ta kuɗin haya tun daga mandawar gwale za ta je asibiti ita da kanta bai san ma lokacin da za ta dawo ba bai san da za ta gama da shi har ta dawo amma makaranta dai ka kishin sa ya tashi akan makaranta Allah ya rufa mana asiri assalamu alaikum warahmatullahi وجعل لكم في